akan abin da ya shafi mu'amalatayya da harkoki da mata duk mutumin da zai mu'amala da mace sai ya yi haƙuri sai ya kau da kai to a so da yawa wasu sukan in azumi ya zo za ka ga suna ramewa suna tsamarewa saboda ila ba a saba ba ko ko jikin bai ɗauka a baya yadda zuwa ka ce kana azumin litinin da alhamis to za ka ɗarka samun sauki akwai wanda suke litinin da alhamis din amma inda aka ce wata ramadan ya zo za ka ga cikin wata ɗaya nan sun rami to musamman mata masu shayarwa kai ko ba ta shayarwa ta za ka ta motsi to idan ta motsi sai mamanta ya motsi to duk matan da ba ta san ta ya motsi ya lalace a cikin wata ramadan da ma wanda bai son ya motsi ya lalace ko namiji ko mace ga wani taimako da za ku raka sha so biyu a rana a lokacin sahur da lokacin shan duk macen da take so kar mamanta ya lalace kar ya motsi daga rigakafi kenan kai ko ya motsi idan tana wannan zai dawo ya cika yin Allah ya ku hada da kanku shi yasa muke bayarwa mu ci a hada idan ka ce ba ka iya hada ne sai ka kira mu zai ma hada ma mu sai da maka alkama za a samu a wanke ta a shanya ta ta bushe a je a luko ta ta laushi alkama a wanke ta a shanya ta ta dan bushe sai a dan soya ta sama sama sama sama sai a niga ta tankaɗe ta ce gari shikenan har a ɗebi karamin cokali a zuba a kofi a juya madara ta ruwa duna ƙaramin cokali teaspoon a juya madara duna ba dama za a yi haka nan za a juye shi a cikin wani garin ki sha kafin ki saho sannan idan an sha ruwa ki sha za ki mamaki ga wanda ya zamanto ba sa son maman ya lalace ya barbanci ga kuma wanda ya riga ya lalace ana so ya tashi ita ma za ta yi haka sai kuma ta samu hulba garin hulba sai ta tafasa shi in ya dan huce sai ta samu tsumma ko auduga sai ta raka gasa nono ta sa shi a cikin ruwan ta matsi sai ta raka gasa nono idan ta gasa sai ta samu man kulba din sai ta shashafa sai ta samu breziya mai kamawa sai ta sa za ki mamaki cikin yarda allah ki gwada wannan ko mamanki ya lalace <clears throat> ya kwanta bai cika ba ki rika shan wannan garin abin da inda muka wada oh, garin alkama kuma sannan ki rika tafasa garin huluba sai ki rika sa din ma kina matsewa sai ki rika gasa nonon ki da shi sannan in ya kin gama sai ki shafa man wulba ki sa brizal zaki mamaki Allah sa ku gwada idan kun gwada yayi sun da al'umma annabi su ba su gwada kada mata da subscribe da share da comment mata na na muku fata ne ma assalamu